Bye. dama kake mana sata ko Allah ya kama kai Hello baba Baba ka zo da Saudi na kama baron a wata Saudi Saudi baba oh, oh. shine ba ko ba. Ba shi ai baba ba sai an dake shi ba hukuma ya kamata a kira mai ka da shi da hukuma duk wani satan da aka mana ai da ba bani na fashe shi satan da aka ah, ba sha ba. a baba da da da da da ai duk wani satan da ya mana sai ba. biya to yanzu eh. kai hanyar gona da shi gani eh. bara je kira police station tsaya tsaya tsaya za ka ji ka gane eh. ya wani a ce eh, ga ina gaye mai kana gaye kuma in shiga cikin mutane ba takalma wannan ya wani ko ba ka ba me kake so kenan ka duba mun jin ko takalma na ai bai kamata in shiga mutane ba takalma ba ko ya kace gaye ko ki kaman takalman ka can ne na bar takalma na a gurin ka gane eh sauri ka ce ka ko kuma sana wa kawai je ka ɗauko ok a ciki kawai ko eh. to shi kenan ka jira na nan a ciki yanzu nan dawo Allah ka sauri ya eh, yanzu zan dawo to ina zuwa yo yi sauri ai wallahi ranka daɗe. muna zuwa kawai mu tare maka shi ka gane ka je ka ɗauko igwa wayannan irin wayannan barayi su muke nema ai tale maka zami ka dauko ni da yaro na ka dauko igwa kawai ka bindige shi Allah za a yi ka dawo rashin mutunci da zan baka ma sai yafi ne na ɗazin wallahi kan maka in kamanta ka ba kuma shi ma ya ce sai ya mu a nan nace su jira mu wallahi ai rashin mutunci kawai za ka yi a kasim ina barawon eh baba ai ka san a can maka manta takalmin shi inda ya sata akuya to shine yanzu na bashi na ya ce ya dauko in yi so sai mu kashe wurin hukuma kai wawan wani gari ne ta za a yi kamar barawo ya bakka anan ya tafi wai ɗauko takalmi maimakon kai ka ce jira ka a nan kai ka je ka ɗauko mai what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne!